Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Ukraine bata samu ta yin shiga tsakani na zaman lafiya daga China ba ko ta yin ganawa da shugaban China Xi Jinping kamar yadda shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya shaida wa jaridar the japan news kamfanin dillancin labarai na ap ya rawaito cewa shugaban kamfanin wagner group yevgeny prigozhin ya ce an yi wa sama da tsaffin masu aikata laifuka dubu biyar afuwa bayan da suka mutunta kwangilolin da suka kulla na yin yaƙi a rukunin sojojin hayar rasha domin yaƙar ukraine babban kwamandan rundunar sojojin ukraine ya faɗa jiya asabar cewa dakarun sa sun fatattaki sojojin rasha a cikin tsaka mai wuya inda suke fafatawa a garin bakhmut masu fafutuka na bangaren 'yan adawa a siriya sun ce mayakan da ke samun goyon bayan iran na cikin shirin kota kwana a gabashin siriya kwana guda bayan da sojojin amurka suka kaddamar da hare-hare ta sama kan wasu wurare a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita har-haren ta sama na zuwa ne bayan da aka zargi wani jirgi mara matuƙi ƙira iran da kashe wani ma'aikacin kwantiragi na amurka da raunata wasu amurkawa shida a ranar alhamis da ta wuce an samu lafawan lamarin jiya asabar bayan kwana guda da aka harba rokoki kan sansanonin sojin amurka da ke gabashin siriya rikicin ya zo ne bayan harin da jiragen yakin amurka suka kai kan yankuna uku daban-daban a lardin dair al-zur da ke gabashin siriya wanda ke kan iyaka da iraki ji masu fafutuka na bangaren 'yan adawa harin da martanin da amurka ta mayar na barazanar zafafa kokarin da ake yi na 'yan kwanakin nan na sassauta tashin hankali a fadin yankin gabas da tsakiya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An gano gawarwakin mutane biyu a ranar Juma'a da ta gabata a cikin wani jirgin kasar na dakon kaya a jihar Texas da ke Amurka bayan da wani ya buga waya ga jami'an tsaro don sanar da su cewa akwai mutane a cikin jirgin da ke cikin damuwa. Nan take dai ba a bayyana wanda ya yi kiran wayar ba. Jami'ai sun gano gawarwakin da mutane sha uku a cikin wata kwantena ta jigilar kaya a lokacin da suka tsayar da jirgin a karamar hukumar rebelde da ke jihar Texas kusa da garin Nipa. Akalla mutane biyar daga cikin mutanen na cikin mawuyacin hali. Dukkan mutanen da yawa daga cikinsu suna fama da kishin ruwa inda aka yi zaton bakin haure ne. Yanzu haka ana gudanar da bincike. Jami'an agajin gaggawa a jihar Mississippi da ke Amurka sun ce mutane 23 ne suka mutu sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afkawa jihar da daren ranar Juma'a inda ta lalata gine-gine tare da kakkaɓe turakun wutar lantarki bayan da wani mummunan yanayin kankara masu girma suka ruka zubowa a mafi akasarin jihohin kudancin yankin. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Mississippi ta tabbatar da mutuwar mutane 23 da sanyin safiyar jiya Asabar. yayin da wasu da dama suka jikkata da kuma bacewar wasu mutane hudu a fadin jihar hukumar ta faɗa a cikin wani sakon twitter da ta wallafa a shafin ta cewa an tura tawagogin bincike da ceto daga hukumomin yankin da na jihohi da dama tare da jami'an tsaro don taimakawa waɗanda guguwar ta ritsa da su ƙauyukan garuruwan silver city da rolling park sun ba da rahoton barnar sosai yayin da guguwar ta mamaye arewa maso gabas da gudun kilomita saba'in cikin sa'a guda ba tare da yin rauni ba. Wani mai magana da 'yan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya sabar cewa gwamnati na sanar da wasu 'yan ƙasar Amurka biyu da suka ɓata a ƙasar Haiti bayan da kafafen yada labarai suka ce an yi garkuwa da wasu ma'aurata 'yan jihar Florida. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin Hausa Kasuwa a kai ne Kasuwa a kasashen ya take Kasuwa a kasar mu Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa a kai miki dole. A yau shirin na kasuwa a kai miki dole yaya da zango ne a wata babbar kasuwa ta baje koli na kayayyakin gargajiya wanda ake sarrafawa wannan kuma kasuwa an shirya ta ne a dalilin sallar mata ta ranar takwas ga watan Maris da aka yi. Mafi yawa dai mata ne suka kawo kayayyakin da suke sarrafawa kuma kayayyaki na gargajiya. To yau shirin kasuwa a kai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta baje koli da ke kofar uh, gidan raya al'adu na gargajiya wato gidan raya al'adu na abdulsalam adam da ke nan birnin da magaram. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu kubra alhaji sabo da ake ce ma kubur kubur muna cikin kungiya da kayan mumuma tunda mun kawo kan sai da mun baza amma a cikin kungiyar mu dai ni ce firizda. wace kungiya kenan kennugur sunan wannan korufa ma kennugur sunan kungiya ku kennugur kungiya ce ta mata kamar mi da mine ne kuke sarrafawa to ana sarrafa maka garin dan wake yaji garin tsaki garin tuwon laushi ba abin da ba a sarrafawa na galgajiya dai na wannan duka kowanne muna yi to yanzu wanne da wanne ne kuka ka wannan yaji da ka da nake gani da su taliya taliyan ne ce wannan wannan taliya ta maka ce ta wake maka ce ta wake wannan kuma garin dan waken to yaya kasuwar take kasuwa to alhamdulillah ba wuya ba daɗi tunda kun san zamanin abin da yake ciki amma yanzu dai ana nan dai ba a ce ba da daɗi ba a ce ba daɗi tun daga yanayin da zamani yake ciki kowanne wanne ne kudin shi ita wannan taliya da wannan garin dan wake da yaji nawa nawa kuke su wannan duka wannan maka jika garin dan wake jikka yaji da na jikka da na ɗari da hamsin. Kamar wannan kayayyakin naku a irin wannan kasuwa kaɗai kuke kasu ko kuma kuna kaiwa wasu haka garuruwa ko kuma wasu ƙasashe. A yanzu dai wannan gurfumar tamu bata daɗe ba da wani yanzu dai wannan kaso maka kuma zan mu ci gaba da kaiwa gari garin Allah da duk inda ake zan kai kuma zan mu aika halo gari gari a saida a nan kuma muna tare da magatakarda ta wannan kungiya wadda ita ma ta zo wannan kasuwa salamu alaikum malama ki gabatar da sunan ki wa alaikum salam sunana na na Maryama Joseph wadda ake ce ma agat kungiyar mu ta kunnan gurni ce magatakarda zan kara bisa kan abin da president ta hudi bayan sarrafa wake muna da ta ce muna yin makaroni muna yin wasa-wasa muna yin kuskus ta wake eh muna kuskus ta wake muna tukudi muna uh, dage muna sarrafa kaya da yawa bayan wannan kuma muna tantirma tun daga share guda ma wani rini eh muna rini eh muna yi muna yi kuma muna cosmetic ba kuma abin ga ya zo mana da kaman brisk ne ya zo mu haka ba mu samu muka hudo kai tsaye ba mu samu muka hudo kaya da yawa ba eh sauran kayayyaki insha Allah to kamar ita wannan kungiya ta ku ina ne kuke samun kudaden da kuke har hada ku sai sai wannan ka kamar wani wata kungiya ce ta ba ku jari ko kuma ku ne kuka hada jarun ito eh, da fari tun muna tare da mata muna dan tattara kudin mu haka na hamsin hamsin a tara a sa bashi a maido da dan abin da ake sama dai muna da dan kudin mu sai muka game da wata ONG eh kungiya mai zaman kanta muka yi muka yi dosiya muka je muka ajiye cikin iko Allah kuma ta bamu bashi to da wannan ne muke sarrafa sarrafan wannan muna baya ga wannan kasuwa ta baje koli kamar kun saba zuwa kasuwanni na baje koli yi to yanzu kamar yadda ta wade kungiyar ta mu kon sabuwa ce bamu wani eh jinjira ce bamu fara huta ba a nan kuma gani tare da wasu yan mata kun zo kasuwa ne suna malaman Sunana Sa'adatu. Don malama Sa'adatu na ganki a wannan kasuwa kamar kin zo sayayya ne ko duba kaya. Eh to na zo duka duka na zo in duba kaya kuma in yi sayayya. To kamar mina ne ya burge ki a wannan kasuwa ba jakoni. Gaskiya dan waken nan da suke yi da wani kuskus haka da suke yi gaskiya ban taba ganin irin shi ba. Mm. Eh kuma na taba sai so guda na ji daɗi shine mai doni kuma in taliyar wake bala eh, eh gaskiya kwarai ma. To kamar sauran kayayyakin kuma ne ya burge ki? To a nan wannan kasa ke yake cewa ko mine ne? Yau. Kayan gargajiya <laughs> ke. Kayan gargajiya yauwa masha Allah sun yi kyau. kuma gaskiya ina jin daɗi mata suna ƙoƙari uwayenmu masha Allah. Suna sarrafa kayan gaskiya masha Allah masha Allah. Kamar wani irin goyon baya ziki musu. To ni da hede in ƙara ankurajen su kuma. Karfafa musu gwiwa. Yawwa karfafa musu gwiwa masha Allah kuma a kama musu. Mm. Gwamnati ta kama musu gaskiya don su samu su yi kamar shi abele sa su samu su masu yawa abin duka dai Nijar za a ce duka mm-hmm. kenan in wannan abin wannan dan wake yanzu haka wannan yana iya zuwa har kasashen waje mm-hmm. kenan duka selo Niger mm-hmm. kenan ha kama musu kenan za su iya yin abin da za su iya yin wa'ansu abubuwa kuma na gargajiya kuma wanda suka yi wannan kuma wanda ba a sani ba wanda za a yi modernizan eh. shi wannan bukurin kin ce yana burge kin san abin da ake da bukuru to ni zan ce kamar ado ne ake yi da shi ah. Ana cin tuwo ne mana a ciki kwano ne irin na da yo masha Allah to eh. kin gani kuma na karu ai masha Allah ah, gara da nazo kenan biki ana cin tuwo da shi ba ko a ban sani ba ban sani zan ce kamar irin na fatin kauya ne da ana ah, eh, eh, dora su yan zamani su kuma da shi abun fatin kauyawa ko rika to bukuru tuwo ake ci a ɗora tuwo a bisa haihuwan miya a zuba a cikin bukuru. To shi ke na eh, da muka zo ke. In yi aure kina iya ma mai gidanki ko? Allah. Sa mishi eh mana a To ba matsala in dai zai so ai zan mishi. <laughs> Salamu alaikum gani nan a wata rumfa da ta haɗa kayayyakin gargajiya sunan malama. Salamu alaikum sunana Jattu Bukari. Mm. president ce ta aikin hannu daga tant wallahi wannan kasuwa ta bar kallahe wanda ya zo ya gani na ka kayayyaki iri-iri wanda ake so akwai akoshi na gargajiya da goshi bukuru ba kwamfule da faifan shi da zuwa shi da kuyarkin shi ma ta cintuwa da koshiya ta cintuwa na kawo ciku na kawo lohiya na kawo wake na kawo dawa na kawo kayan kamshi garin dan wake ne kuskus ne wasa-wasa dambu ne kwarya gidauniya zanen na ita ma da liddahinta da kindanta da huifanta ta shan hura kawai kawai he dama hural ma akwai ta ba shan kato ya kasuwa to kasuwa kin san sai dai a ce yanayinta amma muna kai kuka ran Allah gabatar mu da Allah ma kin sabu zuwa irin kasuwannin baje koli wallahi kasuwar baje koli ko ta ina ina zuwa ta ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka ce mu ar muka zo dan dai mu hudda jihar mu kumya kullum bai wa mu je mu hudda ta wani mm. mu kuma ta mu gata to ya kike ganin karbuwar kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa baje koli wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka yi baje koli gaskiya yanda koran gazanannu suke da bukurin ga mm. gaskiya da kayan da muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna sayi buwa na sayi da gudu wallahi yanzu kamar wannan bukurin naki da hoihoi da wannan kwarya gidauniya ta shan fura da liddayi da kindanta nawa nawa kuke ke sai da su farashin su faratin su to namu na nan gida da na can ba ɗaya ba ne tunda namu na can namu na nan gida gidauniya kwamfile jika biyar ne ako shi kwamfile jika goma ne amma kasashen waje ne wannan bukuru jika ashirin ne kwamfile gidauniya jika goma ce kwamfile kuma wannan tuku tuku ba yanda babu akwai na jika biyu da rabi akwai na jika akwai na ɗari uku akwai na ɗari da hamsin akwai yan dala ɗari ɗari kowa daidai ƙarfin shi mm. to kamar miya kubewa na ga akwai miya kubewa da dawo gona da su wake su kuma nawa farashin su farashin su miya kubewa ƙanana cas jika biyu ce me bi tiya me bi mata akwai ta ɗari uku akwai ta jika dawo gona wannan babba da ake ce mata el gaugawa ɗari da hamsin tiya wake jikka guda malohiya tiya dala ɗari mm, kuma akwai na sak-sak kilo-kilo da muke yi mu kiran da muke yi muna so dan Allah nan su kama mu masu hannu da shuni gaskiya mu yanzu wannan noma ne na yi in ba dan da dai noman ba gaskiya ban da kuɗin da zan sai kuma ban da wanda zai bani in shi in auna a kasuwa assalamu alaikum malama sunan sunana Hafsatu Musa. sunan dai miya ce wannan miya malahiya wannan ta kuɗi ne. Wannan lemu ne bisa. na tsamiya wannan na waro ne. Wancan na ɗan kuka ne wannan garin wake ne. Wancan maganin estoma ne wancan kwatattasai ne. To ya kasuwa? A kasuwa alhamdulillah ana si. Kamar uh, nawa nawa ne farashin waɗannan kayayyaki na kikin zana mana? Kowane da farashin shi daban-daban. wannan shi miye jika jika ci wannan ta kudin kanana satin satin wancan kuma 120 wannan kuma shi ma hamsin wayancan su kuma jika jika ne rogon dan wake ne garin dan wake ne wancan kuma gani ma shi ma satin satin ne miya kuka ita ma jika jika ce to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta baje koli ko wannan shine karo na farko a muna tahiya mm. wannan ba shi bane karo na farko mu ne ya mai dai muna zuwa da inda aka kiraye mu nan ina tare da wani malami salamu alaikum suna malami. wa alaikum assalam suna na eh, malam aminu eh, abin da ya kawo ni na zo na ga kayayyakin ne gaskiya san burge ni tabarkalla masha Allah mm. saboda Amfanin su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri kuma yanzu sai na gani ana sarrafa su nan na zo na dudduba na tambaya akwai kamar farsil wannan da ta yi magana da biyan addu'a kuma kamar akwai tukudi da suke yi wanda ake dan amfani da shi kuma tabarkalla ta kudin sun gyara shi sun tsabtace shi da su diga-digai kuma akwai kamiya kuma kamar albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake noma maimakon ya lalace to yanzu an samu hikima wanda ake adana shi kuma tabarkala abin ya yi kyau yadda ka san a kasashen waje. To madalla masu sauraro duka duka a nan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole wanda ni tamar abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah. Shirin Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Salamu alaikum jama'a, sunana Pastor Benjamin Nasara, Darekta na Pastoci na Ekwa. za mu yi ɗan tattaunawa ne akan wannan kan magana mai cewa gwajin hikima. Karatunmu yau tana samuwa ne a cikin littafin sarakuna ta ɗaya Sura uku daga aya ta sha shida zuwa ishirin da takwas. Me yasa muna bukatan hikima wannan safiyan ko kuwa yau domin akwai al'amarai da yawa. Inda muka karanta ya nuna mana cewa tun daga farko daga aya ta ɗaya zuwa sha shida. Mun lura cewa Suleimanu yaro ne na babban sarki wato dauda da ya haura a kan wannan matsayin bai yi irin na yan zamani ba balle ma ya kawo girman kai a ciki ya zo da kaskanci ya zo da neman roko ga allah da dare sai ya ce ubangiji ina so ka taimake ni domin in bi da waɗannan mutane allah cikin ikonsa bai bashi da hikima kadai ba ya ƙara mishi arzikin duniya kowace rana rana tana da damoyin kanta akwai kalubalai da yawa muna bukatar hikima daga gun Allah ba irin ta duniya wanda yakan kai mugunta ko ina rokonmu jama'a yayin da za mu fita kowane rana muna bukatar hikima domin ababa masu kyau da mara kyau da za mu tarar da su muna rokon ubangiji ya taimake mu bari mu yaduwa ya ubangiji kai da ka kasance Allah na sama da na kasa ka ba mu hikimarka domin mu ci nasara amin. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mutane su rika ci da kuma yadda ya kamata a ci abinci musamman a yanzu da aka fara azumin watan Ramadan. 大步迈开天地。 Shirin zai fara ne da masu fama da cutar olsa ko gyamban ciki musamman a wannan wata na azumi ganin yadda mutane ke alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ta Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara na jihar Kano. To likita barka da wannan lokaci kuma masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani a game da cutar olsa ko kuma gyamban ciki. Barkanmu da wannan lokaci. cutar olsa cuta ce wadda ta danganci tumbi da kuma wani bangare a cikin karamin hanji to wannan cuta abin da yake faruwa a kanta shine akwai shimfidar fatar tumbi ta daga ciki wadda take wato samun giɓi wato ciwo kenan za a samu ciwo a gurin wanda zai hana ci gaban wannan santsi na fata to idan aka kuma samu wannan ciwo akwai sinadarai waɗanda suke taimakawa wajen digesting wato markaɗan abinci a cikin tumbi to wannan sinadaran kuma su akwai acid a ciki a tare da su wanda idan suka taɓa wannan ciwo sai kuma mutum ya shiga cikin azaba ba sannan kuma akwai irin abinciccikan da in aka ci su ma suka je suka taba wannan guri wannan miki sai mutum ya ta fama da wahala to likita me ke kawo cutar musamman yadda mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko rashin cin abinci shin kuma mai fama da cutar zai iya yin azumi a irin bincike da aka yi an gano cewar akwai kwayoyin cuta da za su iya jawo ita wannan olsa din a cikinsu akwai abin da ake kira helicobacter helicobacter pylori to ita wannan helicobacter pylori din a cikin abinci ma za a iya samunta mutum ya ci ta ko contaminated food haka to idan mutum ya ci kuma shi kenan sai fama shi yasa a cikin magungunan da ake bayarwa na ulcer ake bada magungunan da za su iya kashe ta yanzu ma akwai gwaji da za a iya yi wa mutum dan a gane ko yana da ita wannan helicobacter pylori din banda haka ma kuma akwai wasu aƙidun haka da mutum wasu halayya da mutum zai iya yi wa za su iya jawo ya samu wannan cuta ko kuma wasu rashin lafiya haka da za su iya sa mutum ya samu wannan cuta akwai mutanen da idan suka kone ma a fata suna iya samun abin da ake kira stress ulcer wato ulcer ta azaba kenan ta wahala akwai mutanen da kuma in suka shiga cikin tashin hankali su ma su iya samun ita wannan ulcer din to shi kan shi rashin cin abinci ma a kan lokaci yana iya tayar da ciwon ko kuma ya sa ciwon ya zama abin da ake kira exacerbated kenan abinci wanda ya danganci mai zafi da yawa ko mai sanyi da yawa ko mai kararau kararau kayau kayau da yawa ko kuma abinci mai yaji haka spicy meal kenan ko mai tsami ko mai ɗaci duk za su iya tayar da wannan ciwo mai fama da cutar olsa kuma zai iya yin azumi amma akwai wayansu dokoki kamar yanzu akwai lokacin sahur kenan ko to ana so mutum ya ci a wannan lokaci amma akwai irin cikin da dama mai lafiya ma wanda ba olsa yake ba ya kamata ya ci a wannan lokaci wato abinci wanda zai sa nan da nan ka ji kishi bai kamata kaci ba kamar soyayyen abinci kenan mai maiko sannan kuma dama banda abinci mai yajin nan kamar yadda na faɗa ko masu tsami haka ko wanda ya cika ɗaci da da shauransu inan duk mutum sai ya guje su sai kuma mutum ya sha maganinsa dama ai za a bada magani na ulcer to sai mutum ya sha wa'annan magunguna a lokacin da yake da ulcer din zai iya azumin shi idan ya sha magani ba wani abu bane in Allah yarda inda mutum ya kula ya samu ya yi sahur sannan kuma in aka sha ruwa nan ma za a sha bayan bayan an sha ruwa za a ci abinci ne a natse a bisa hankali kamar yadda na ga wata yar uwata tana yi tana da olsa idan aka sha ruwa za ta ci wato dabino amma wanda ta saka a cikin ruwa ya laushi wato kaga an guji abu mai karau karau din kenan ko busasshe ko kuma ta ci wanda yake a jike din ko kuma ta ci wanda yake ɗanye duk tana haka in ta karya da shi ta yi sallah ta dawo sai ta fara shan shayi wanda bai cika zafi da yawa ba wanda ta zuba shi da madara saboda ita kuma idan ta sha madara olsan ta yana sauka kuma yanda su in sun ma sha madara olson su baya sauka to saboda haka za ta sha sai ta ringa cin abincin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har zuwa lokacin da za ta ga ya ishe ta to akwai waɗanda za ka ga an yi azumin ana da olsa bayan an sha ruwa kuma sai mutum ya zauna ya ci abinci hayam hayam hayam hayam ai olsa nake yi saboda haka sai a ta cin abinci wannan cin abincin ma da aka yi wanda yake bai da ka'ida shi ma yana sakawa ma ci ciwon ma ya zama ya yi exacerbated wato ya tashi kuma sai kuma kaga wani ma sai an kai shi asibiti ana ta faman yin allurai da shauransu to saboda haka abin ma shi ma strategy ake bi insha Allah sai kaga an samu lafiya idan mutum yana fama da cutar ulcer me ya kamata ya yi kuma wani irin nau'in abinci ya kamata ya rika ci ko ya kaura cewa musamman a wannan wata na Ramadan idan mutum yana fama da wato ciwon ulcer na farko kamata ya ya je asibiti sai a duba mishi a gani yaya wannan ulcer ta shi wace iri ce dama idan asibitin da ya saba zuwa ne suna da history din zuwan shi visit din shi na asibiti saboda haka in suka ga cewar mai wahala ce za su iya cewa to ba sai yayi ba idan kuma ba mai wahala ba ce wato ba mai karfi ba ce to idan ba wadda take yawan tashi ba kenan wadda take yawan exacerbated to wannan insha Allah zai iya yin azumin shi za a iya cewa okay to ga magungunan da za ka yi amfani da su lokacin sahur da kuma lokacin bayan an yi buɗe baki kuma dama kamar yadda na yi bayani za a guji ji abinci abinciccika da naman da na lissafo a farko insha Allahu um, za a samu saukin abu za a iya azumi lafiya. To likita a lokacin azumi akan yi mu'amala da nau'ikan abinci daban-daban shin yaya masu fama da ciwon siga ya kamata su kula da kansu wajen cin abinci da sauransu. To masu ciwon siga su ma kin ga um, ciwon su yana da mahimmanci wato ciwo ne na musamman. Su masu ciwon siga akwai level da ba a so sigan su ya wuce ta sama akwai kuma level da ba a so ya kai ta kasa saboda har ba a san ma ya yi wani kasa ana ganin cewa idan ya yi wannan kasan ma za a iya rasa mutum to a dalilin haka ne kai mai ciwon siga ba fa za ka dauki azumi haka kurin ba sai ka je gurin likitanka ko likitanki wanda ya saba ganin ka zai duba ya gani za ka iya yin azumin dama kamar yadda na faɗa komai ana dubawa ne a bisa history wato a ce tarihin Zuwan ka asibiti akwai a takarda an yi documentin a dudduba a dudduba a gani a yanayin yanda kake wannan eh, level din sigan naka mai hawan hawan hawa ne yana wasa baya dan dadewa in yayi daidai to duk dai za su bincika sai su ga to me ya kamata in ya kamata kai azumi za su gaya maka kai azumi da yan shawarwarin da ya kamata a bubbi da dokoki ya danganta da irin yanayin ciwon sigan naka kowa akwai irin nashi akwai wanda zaka ga sigan nan da nan yana yana iya sauka kuma ya dan zauna dan normal zuwa wani lokaci akwai kuma wanda zaka ga mai wahalan ne wanda zai dade kafin ya sauka kowa akwai yanayin jikinsa da yanayin da jikinsa yake mu'amala da suga to a dalilin haka shi yasa ya gwammace mutum ya je asibiti a duba idan wanda zai iya yin azumi ne za su gaya mishi in kuma ba wanda zai iya azumi ba ne za su gaya mishi ya kula saboda kamar yadda na bayani ba a so sugan ma ya yi kasa. to likita akwai masu fama da kuma hypertension ko hawan jini su ma wani irin jan hankali zaki gare su wajen kula da lafiyarsu musamman a wani wannan lokaci ko kuma a wannan wata na Ramadan. To masha Allah su kuma masu ciwon hawan jini dama babban abin dubawa shine abinci mai gishiri kuma dama lokacin azumi mata <laughs> muna girki wani lokacin kawai muna daddafawa ba ma dubawa da wai ko akwai mai wannan ciwo ko akwai mai wannan ciwo mu dai girkin mu muke yi saboda za a cin an yi buɗe baki. To a dalilin haka ne ya kamata mutum ya kula da yanayin intake din shi na gishiri to in dai har ma gishirin bai ji ba kada ka kara sannan kuma a kula wajen shan ruwa haka ya kamata mutum ya sha ruwa sosai sosai wannan ma yana taimakawa insha Allahu gurin sirka yanayin gishiri da aka ci haka kuma kamar yadda na yi bayani babban abin da ya fi mahimmanci ga masu irin wannan ciwukan shine kula da shan magani kula da shan magani shine to idan mutum dama kafin ka kwanta kake shan maganin ka sai ka sha lokacin sahur in ya so kamar a wannan lokacin haka na lokacin da ake cikin rufar baki din sai mutum ya kula wajen kamar yawan shiga rana haka da shauransu tunda ita rana za ta ringa tsotse ruwan jikin mutum ne idan zafi kai ka ji zafi za ka yi gumi saboda haka dan ruwan da ka sha duk zai yi ta fita ta gumi din ko to a dalilin haka sai mutum ya dan kula wurin shiga rana da kuma kulawa haka gurin ya zance a activity heavy activity haka wanda zai saurin gajiyar da mutum sai kuma a dinga yawan samun inuwa haka ana dan hutawa ko kuma in ma za a aikin a yi shi dai a cikin inuwa tare da dai duk kulawa dai da lafiya ga baki daya to madalla Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ji an ilimantu da shawarwarin da likita ta bamu musamman ma a wannan wata na azumi. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim Jibril. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita da da biyu 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.